a babi na goma sha biyu ko babu jami'in babu jami'in fi salati shine na a cikin babi na sha ba mu gama shi ba? na'am na'am to za mu tashi cikin wannan babi babun fil imamati wa hukmul imami wal ma'mumi to a ina ne Thank <laughs> you. سما نيسوكي ومن لم يدرس إلا التشهد ممكن سؤال لا يمنى دمدك سارتك ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة شيني متى شمو فالله يمن لم تكثر farkon bayani shine wa man salla wahdahu duk mutumin da ya salla shi kadai falahu an yu'ida fil jama'ati to ya samu idan ya samu wasu jama'a za su salla to ya sake wannan sallah public jama'a saboda neman falalar jama'a shine lifabli wato li public zalika don neman falalar hakan saboda duk mutumin da ya yi sallah shi kadai ta yi kyau yana da darajar wannan sallah saboda ya yi ta mai kyau to idan kuma ya yi ta cikin jama'a da liman zai samu daraja 25 ko 27 kamar yadda ya zo a hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan shi ya sa malam ya ce duk mutumin da ya yi sallah shi kadai sai kuma ya iske ga jama'a za su yi sallah matuƙar ba lokacin sallan ne ya wuce ba to ya samu ya sake yin wannan sallar cikin jama'a saboda ne malam ya ce lilfabli fi zalika saboda falalar da hakan ke da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana aka yi sallah sai ga wani mutum a gefe ya koma gefe ya zauna aka gama yake kin kai ba musulmi ba ne yake musulmi ne to me yasa ana sallah kana zaune ce na yi a gida ya to ko ka yi a gida ka tar da ana sallah bai kamata ka koma gefe ba eh ka bi ai a sake yin sallar da kai saboda hakan yana da falala matuka, malam sai ya doge kwaya ɗaya ya ce al maghriba wahdaha sai dai magariba ita kadai liziqi waqtiha saboda kun wato matsin lokaci gare ta ita matsatsen lokaci take da shi idan ka riga ka yi ta a mukutari sai ka ga wasu yanzu za su yi ta har yanzu ma lokacinta ne amma dai ba farkon ta ba to bai kamata kuma ka yi ta a yanzu ba tun da kai ka yi ta a zaɓaɓɓen lokaci an gane manufar malam ko yake illal magriba wahadaha wa man adaraka raka'atan duk mutumin da ya riski raka'a guda tare da liman fa aksara ko fiye da raka'a daya min salatil jama'ati daga sallar jama'a mu muke cewa sallar jam'i ko salatul jama'a sallar jam'i shine a hada sallar biyu lokaci guda shine jam'i amma in dai a taru a yi shi ne jama'a ya kamata mu bambanta wannan yau ka samu ka yi jam'i kuwa a'a na yi jama'a ne kun gane wannan jam'i ka haɗa magariba da isha'i ko azhar da lasar shi ne jam'i an gane jama'a kuma shi ne ku taru da liman ku yi sallah to kun samu jama'a ke a duk mutumin da ya samu raka'a cikakkiya ko sama da raka'a min salatil jama'ati daga sallar jama'a fala yu'iduha to shi ba zai sake ta ba fi jama'atin dan ya ga waɗansu za su yi ya ce to ai raka'a ɗaya kawai na samu da su shi za a yi zan samu cikakkiya a'a raka'a ɗayan da ka samu tare da lima ai ka samu salatul jama'a don haka ba za ka sake ba don sallah ba a ce a yi ta sau biyu ko sau uku ko sau hudu a maimaita ta ba wancan ma an ce ya yi ne don falalar jama'a sannan zai yi ta matsayin tafwiban ba wai ya ƙi waccan ɗin ba yanzu wannan zai bar wa Allah zagi don ba mamaki waccan ɗin ma ita ce karɓaɓɓa ƙila wannan ɗin ta samu matsala yufawwidu al'amra ila Allah zai fawwaba al'amarin zuwa ga Allah ya Allah yi mana gam da katar wa Mallam lam yudrik illa tashahhuda aw sujuda duk mutumin da bai samu komi tare da liman ba illa tashahhuda sai tahiya kawai an gama an zauna ana tahiyar ƙarshe sai ya shigo ya kabbara sai aka yi wannan tahiya tare da shi awis sujuda ko kuma ya tar da liman a sujjada ta farko ko a ta biyu ta ƙarshe ya samu sujuda ya samu tahiya to wannan fa falahu an yu'ida fi jama'ati wannan kan idan ya ga waɗansu za su yi salatul jama'ati to ya samu ya sake don bai samu raka'a cikakkiya ba raka'a ana samun ta ne daga ruku'i lokacin da ka zo ka tar da liman a tsaye ka kabbara ya yi ruku'i ka bi ya ɗago ka ɗago sai kuka yi sauran ayyukan da suka biyo baya to ka samu raka'a ko kuma ka shigo yana duke sai kai kabbara harama a tsaye sai kai ruku'i ka da shi yana duke bai taso ba to ka samu wannan raka'ar amma idan yana ɗagowa yana casani Allahu liman hamidahu kai kuma kana isowa kana dafa gwiwa to wannan bata samu ba domin sai ya nike ya ce sami Allahu liman hamida to ana samun raka'a ne da samun ruku'i cikakke idan mutum ya tar da ruku'i cikakke to ya samu wannan raka'a amma doka tar da sujuda har aka yi ta iya da kai to baka samu salatul jama'a ba don haka yanzu idan ka ga waɗansu za su yi sallah tare to ka samu ka bi su shine falahu an yu'ida fi jama'atin ya samu ya sake wannan salla a cikin wasu jama'a warrajulu ko haka ne ko warrajulu wahidu mutum guda ɗaya ma'al imami idan za su yi sallah tare da liman ya kumu an yaminihi zai zo ta dama da liman ya tsaya ba zai tsaya ta hagu da shi ba wa ya rajulani idan kuma su mazajen guda biyu ne fa aksara ko fiye da mutum biyu kalfahu sai su tsaya a bayan liman kenan ba a tsayawa a bayan liman sai in mutum sun kai biyu maza in dai mutum ɗaya ne ka gan shi tsaye bayan liman to sai dai in mace ce amma namiji za su jera yana dama da liman in sun kai biyu sai su jera bayan liman in akwai mace kamar yadda za mu ji to ita kuma tana bayansu a fa'in kanat imra'a idan kuma mace tefa ma'ahuma tare da su qamat khalfahuma sai ta tsaya a bayansu su suna jere liman ɗaya da mamu ɗaya da kuma mamiya guda ɗaya eh to ita sai ta tsaya a bayansu an gane wannan to wa in kana ma'ahuma rajulun salla an yaminil imani malam ya sake maimaito shi wa in kana ma'ahuma idan tare da su rajulun akwai wani mutum salla an yaminil imani tare da liman da wata mace ga kuma wani namiji tare da su to shi wannan namijin zai salla ne an yamini imani dama da liman wal mar'atu ma tarfa khalfahuma sai ta tsaya a bayansu wannan kenan wa man salla bi zawjatihi mutumin da yazo zai yi salla da matarsa fa qamat khalfahu bayansa za ta tsaya ba za su jera ba wasabiyu yaro fa idan zai yi sallah da liman ko kuma zai yi sallah da liman da mamu ɗaya babba wasabiyu in sallama a rajulin wa'idin kalfal imani yaro ƙarami idan zai yi sallah da mamu ɗaya namiji bayan liman kama kalfahu to shi wannan namijin guda ɗaya da shi da wannan yaron kama sai su tsaya kalfahu bayan shi shiwa liman in kana sabiyu ya aqilu da sharaɗin in yaron yana da hankali amma idan yaron da zai ga an garo sabis zai ruga ya bar ku ya je ya tare to ba za ku jera tare da shi ba don bai da hankali yaron da komi aka yi ba zai bar gun ba to shi ne ake cewa za ku iya jerawa bayan lima amma yaron da bai yi hankalin haka ba to wannan zai tsaya ne tare da liman shi wannan namijin za su jera wannan yaron kuma inda ya ga dama ma ya yi ko su zo su jera tare ko ya tsaya a bayan su ko ya yi tafiyarsa <laughs> eh. in kana sabiyu ya ilu la ya zahabu wa da'uman man yaqifu ma'ahu ne ma'ana idan yaron yana da hankali la ya zahabu, ba zai tafi ba wa da ya bar man yaqifu wanda ke tsaye ma'ahu tare da shi ƙaramin aikin yaro ne kuna sallah kawai ya fata eh yanzu kawai ka ga ya fita abinci. shi ya ishe shi haka a to ya za ka yi da shi dama ya zama dole kan shi ne wani imamun ratibu idan liman ratibi ne masallaci wanda yake da ratibin liman waye ake ce masa ratibi wanda yake sallah tare da jama'a salloli biyar dinnan wanda kowa in an ce masallaci kaza waye liman dinsa wane ne an sani kawai shi ne liman to ake ce masa ratibi shi yake a subahi a zahar la'asar magariba Sha'i, sai in bai nan ko in larura ta same shi kafin na'ibinsa ya yi ko wanda zai wakilce shi to shi wannan limanin! wal imamun ratibu in salla wahdahu idan da lokacin sallah zai yi sai liman ya shigo ba kowa kawai ya yi ikama ya yi sallah to salatun jama'a ce aka yi eh, yanzu a matsayin sallar jama'a aka yi kama makamal jama'ati ya tsaya a matsayin an yi jama'a an yi jam'i kenan don haka idan da za ku shigo yanzu bai kamata ku yi jam'i a wurin ba sai ku koma gefe ko waje haraba don an riga an yi jam'i imamu malik bai so a yi jam'i biyu a masallaci wanda ke da ratibi banda masallacin da bai da ratibi masallacin tasha masallacin kasuwa masallacin kan anya inda ake fakawa ana sallah an yi don masu wucewa wannan bai da ratibi kowane ne yanzu ga zo kawai su tura nasu ko bismillah bismillah a yi ta yi to amma idan akwai ratibi to baya so a ce liman ya yi sallah da jama'a sannan kuma ku zo ku sa na ku liman ɗin to yana warga haɗin kan musulunci musulunci yana karantar da adab yana tafiya da abin da zai sabbaba haɗin kai baya son abin da zai jawo ɓaraka ko nuna alamar akwai tawaye ko akwai masu ƙyamarsa in ya ga yau ya yi sallah sai daga baya ku kuka zo gobe ma sai da yi kuka zo gobe ma sai da yi kuka zo to ya san akwai wata a ƙasa to shi yasa aka ce sai ku yi a waje an gane wannan to amma idan akwai yardarsa ba wata matsala akwai fahimtar juna ba komi sai ku yi da yardarsa an gane wannan to wa yukrahu fi kulli masjidin an karhanta a kowane masallaci lahu imamun matukar yana da limani ratibun wanda yake ratibi an tujma'a fihi salatu marratayn ayi sallar jama'a sau biyu a masallacin makaruhi ne eh, in dai har liman ratibi ne in ya riga yayi wasu kuma su zo su tura limamin su abun su ma su yi marrataini an yi makarufi an gane wannan? wa man salla salatan duk wanda ya sallaci salla fala ya ummu fiha adam ba zai sake zama limamin kowa ba a wannan sallar kaji an ce duk mutumin da ya yi sallah ya kamata ya zo ya sake in ya ga za a yi salatul jama'a malam musa ya yi a can sai ga munan zuyu shau ni mamman sani jauro ba mu yi sallah ba sai ya zo to kuma gashi shine ustazu sai mu ce mata bismillah ce a ai shi ya riga ya yi magaribar tazu shi fadlul jama'a falalar jama'a yake nema don haka shi ya zama mamu kun gane abin da ake nufi ba yawwa shi yanzu shi zai zama mamu ne tunda ya yi sallar kamar yadda imamu imam din nan na ibn abi zaid al-qayrawani ya kawo mana wa man salla falatan duk wanda ya sallaci sallah fala ya ummu fiha adan ba zai limanci kowa a wannan sallar. wa iza eh, wa iza sahal imamu to liman idan ya rafkanuwa wa sajada li sahbihi saboda wannan rafkanuwar kawai sai yayi ba'di kai kuma lokacin da aka yi wannan rafkaruwar ka zo ba a farko ne kai kuma a ƙarshe ka samu to kaga kenan kai ba ruwanka ko malam yace a'a idan har liman ya samu rafkanuwa abun nan kai hmm. wa idza sahal imamu wa sajada li sahbihi idan liman yayi rafkanuwa in dai har yayi sujuda don wannan rafkanuwar falyattabi'uhu man lam yasjud man lam ma'ahu man lam ma'ahu wanda ma bai yi rafkanuwar tare da shi ba falyattabi'uhu to ya bi shi in kabliya ce sai su yi tare idan ya sallame sai ka tashi sai ka kawo abin da aka tsere maka shi kenan sai ka sallame idan kuma ba'adiya ce sun sallame za su tafi ba'adi to kai sai ka miƙe ba za ka yi ba za ka bi su ba sai ka gama sallah kai kuma ka ne sai ka yi ba'adin duk da dai kai baka nan rafkanuwar ta faru raka a farko ce tun da ta samu limaninka to ta same ka kuma har ka samu raka a tare da liman to duk abin da ya samu liman ya same ka shi yasa yace a ah, ko da mutumin ɗin ba a yi rafkanuwar tare da shi ba mimman kalfahu daga cikin duwa inda suke bayan liman ɗin nan duk abin da ya samu liman to ya same su mimman kalfahu wala ya kau ahadun ra'asahu qabla al-imani kada mutum kowaye ko mutum ɗaya a cikin mamu ya kuskura ya ɗaga kansa qabla imani tun liman bai ɗago ba mun dakatar yau ba mu tabo hadisai ba ko saboda kuna ɗokin a yi a gama littafin da to kaga a nan akwai hadari ka ɗaga kanka kafin liman ya gabo hadisi ne mashhuri sananne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ka tsoro lokacin da ka ɗago a mai da kanka na jaki ko na alade akwai mai son haka ka ɗago tun liman bai ɗaga ba idan da wanda zai ya ɗago za a jira hon ya zama jaki gobe akwai wanda zai ɗago to akwai matsala abun yana da girman laifi shi ya yasa aka kamanta shi da waɗannan miyagun dabbobi jaki alade duk lokacin da kaji an kamanta mutum da jaki ko kare ko alade to nan matsalar tana da girma masaluhu ka masalil kalbi ko in ta hamil alaihi yalhas aw tasrufu yalhas kaga wannan mugun misali ne Ka كمثل bi isa أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله wannan duka misalai ne da ake buga wa mutane su a cikin alkur'ani da waɗannan miyagun dabbobi to shi yasa yace mutumin da yake daga kansa kafin liman baya tsoro in ya dago a mai da kansa na jaki ko kuma a mai da kansa na alade to kada mutum ya kuskura in ji malam ya daga kansa qabla imami tun liman bai dago ba wala yaf'al illa da filihi komi kada ka yi sai bayan limamin ka yi. kada ka aikata komi sai bayan limamin ka ya aikata an fahimci wannan wa yaftahu ba'dahu sai yayi kabbara harama kai kuma mamu sai ka yi kabbara harama ba da bayansa domin da me ake buɗe sallah wa yaftahihu salatahu bi Allahu akbar haka ne to idan ya buɗe sallarsa da kabbara harama kai mamu sannan kai ma sai ka ce Allahu akbar sai ka buɗe sallarka bayan liman ya buɗe wa yaqumu min yi. sannan idan aka yi zaman ta iya. kada ka zabura ka tashi tun liman bai tashi ba a'a za ka miƙe yi ni bayan raka'a biyu ba da kiyamihi bayan liman ya miƙe wa mu ba da salamihi karka kuskura ka sallame sai bayan sallamewarsa sai ya sallame ka sallame to sauran wayan surare fa waɗanda ba wannan da malam ya lissafa ba ya ba da rufa a wajen amma ka tsani ba a nan ɗin ma ka yi laifi sallar ka tana da kawaya yace wa ba ki wa zalika fawasi'un an alahu ma'ahu wa ba'dahu ahsan kaga wa ba'dahu ahsan sauran waɗan wurare ba wannan da ya lissafa ba a yalwace kana iya yi tare da liman amma fa ka sani ka yi bayansa shi ne ya fi inna allaha yuhibbul muhsinina huwa ahsan shi ya fi kyau komi a sallar ka sai liman ya yi kai komi sai ya gama ka gama sai ya fara ka fara sai ya gama ka gama kuma in ya gama ka gama akwai waɗanda liman ya ɗago suna nan suna ta addu'a ba za su ɗago ba akwai ya gama ya sallame shi yana nan sai ya ƙara ka tahiyarsa bai gama ba to ai ba da kanka kake sallah ba da liman in ya sallame sallame ko baka gama ba an gane wannan to wa kullu sahabi sahahul ma'mum durrakan wadda mamu yayi fal imamu yahmiluhu anhu liman zai ɗauke masa ka ji daɗin bin liman ke da akwai lokacin da za ga ana sallah ma kai baka san nawa aka yi ba ga horo kenan eh so nan gaba duk haka za a zama nan gaba ba duk haka za a zama ba a san ne ake yi ba ana dai kawai dukawa ana tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake can gaba in aka yi tafiya ta yi tafiya ƙarshen lokaci za a cika masallatai amma ciki ba kowa hmm. masallatai za su cika dankam amma ba kowa hmm? to ya ya cika amma ba kowa ke ga su a ciki amma kowa zuciyar tana can wani a can take wani a can take wani a can take gaba ɗaya kawai hotonku ne a ciki ruhin yana waje kuna can kun tafi yawo yanzu ne ma da eh. wallahi illa raka'a aw sajada sai dai in rukuni ka bari kamar ruku'i ko sujuda ba kai ba liman zai dauke ma ba zai dauke maka ba in ka bar raka'a to wannan kan sai kayi kayanka in ka bar su jada sai kayi kayanka au takbiratul ihrami ko ba kai kabbara harama ba liman ba zai dauke maka ba au salami ko ka manta ba ka sallame ba au itiqadi e eh al fariida ko kuma baka kulla niyyar sallar farilla ba baka kulla niyyar sallar farilla ba al itiqad kun gani ko malaman sunna duk ba sa cewa au talaffuz bin niyya hmm. ake cewa kudurtawa a zuci ko hmm. to wannan kan in baka kudurta niyyar sallar farilla a zuciyarka ba to liman ba zai dauke maka ba don rukuni ne kabbar harama rukuni ne ruku'i rukuni ne sujuda rukuni ne sallama rukuni ne wannan fa sai ka yi su duk abin da ake ce maka rukuni a sallah to sai ka yi shi in ba ka yi ba liman ba zai ɗauke maka ba amma mafiwa ha wanda ba wa'yan nan ba ya hamilu hu anta liman zai ɗauke maka shi in ka yi rafkanuwarsa ba ka yi ba wa iza sallama imamu idan liman ya sallame kada mutum ya tabbata ba da salami bayan ya sallame kai kana nan sai ka yi wa mala'iku duka salati eh, eh, ai da saura hmm. eh wannan salatin dogon nan sai ka kare to ba ka yadda da shi ka bi shi ba to in ya sallame ka sallame yawwa in kuma ka san sallaka kake kai kade to ka rika komawa gefe don ba a salatai ni ma'an manzo Allah ya hana sallah biyu tare don akwai wayansu wayanda za a ga sun zo munafukai ne wai shi kar a ce baya bin limamin nan kar a gane aƙidarsa daban sai ya zo sai ya kabbara a baya sai ya bi su kuma yana kira'arsa daban sallarsa daban shi ba liman yake bi ba wai shi ya yi wayo to ai ya yi munafuki eh? to ai ba a yadda an liman na sallah kana nafila ba a masallaci daya annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi haka ya tashi ya yi fada ransa ya ɓace yana ce salata ni ma'an salata ni ma'an sallah biyu tare sallah biyu tare liman na yi kai kana yi eh? a'a yanzu kam ai musuluncin ba irin na da ba ne ake yanzu da'a da ladabi da kari duk irin na da an wargaza yanzu da za ka ga wa'inda a gaji kuna a ijiyayin a ku ɗaya ma amma hararar juna ake yi ya haɗu da na da ne kamar a ku ɗaya ma amma ina wannan ya harari wannan wannan ya faɗaci wannan wannan ya ce kai ya ji ma da yan burburin bidiya a jikin shi da Allah ku rabu da shi eh ha so wannan kaga akwai matsala ba irin na daɗin ba ne wa'inda suke tafiya tartilan wannan kuma gane haka yana gaba za a gane in an je eh? akwai wurin da za a je a gano yana gaba ba nan nan gurin korokoto ne e za ka riga ganin kamar kai ne na gari akwai inda za a gano na gari a muna tafe za a iso guri hmm, muna tafe insha Allah a'a sai ka mutu Eh, sai ka mutu ka je eh, lafiya kuwa ka sai ka mutu ku, barin kuwa wani yan sarif daga limaninka ya sallame ka sallame wani yan sarif shi kuma liman sai ya dan juya illa an yakuna fi muhallu fi muhallin ko fi muhallihi sai dai in a inda yake zama ne dama dama wurin zamansa ne nan ne kuma ya sallar a muhallinsa ne to in ma ya juya in ma bai juya ba amma idan aka gama sallah ana so liman ya juyo fuskarsa wajen jama'a an gane ko yawwa to idan muhallinsa ne kuma wurin zamansa ne fa zalika wasi mala yace wannan ba damuwa a yalwace Eh. Alam Musa an taɓa zuwa can lafiya lau a mutu ba ku. Ko da kake yake lafiya. Kake a Ba a zuwa lafiya ba eh, mutu. Na'am. Jiya wannan ne sai a kuma. Na'am. Jiya wannan sanyi. Eh ana eh abin da isa ta dama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ka komi shi yasa aka ta juyowa ta dama ma in ka juya ta hagu din ma juyawa ake ce maka amma da a ce za a baka zaɓi cikin biyu din wanne ne yafi na dama ya fi idan kuma sauƙin juyawar a inda kake zaune din ya fi maka sauƙi ka hagu in ka juya ya yi ko bai ba ya yi don duka an samu ya yi an gane wannan yawwa a bai zo ba kiran nan ko a shi kenan ai dama su ne za ku na ibance shi ai ana so a raya masallaci ba a cewa tun da liman baya nan ba mai yi a ba haka ba abinda isa aka ce kar a yi jam'i biyu din don gudun kada kan jama'a ya farraka a yi neman haɗin kan al'umma ne a gun mutanen nan da kake ga suna haka su duk abin da zai kawo tafarruki ba sa son shi duk yanda za a yi sun fi son abin da zai haɗa kan jama'a an fahimta yawwa to amma idan har kun amince da juna liman ya yarda a yi masallaci fa liman ne shugaba duk abin da za a masallaci haƙƙinsa ne sai an shaida masa haƙƙinsa ne sai da izininsa da yardarsa in akwai shugabanci fa amma amma zaman kama karya ne shi yasa ake yin haka nan kawai an gane wannan to amma liman ya ce ba damuwa wa'inda duk suka zo bayan an gama sallah suna iya jam'in su kaga da amincewarsa babu wata matsala an fahimta yawwa to shari'a ba wai ta ce in an yi hakan din ya haramta ba malamai sun yi saddu ne sun kange don kada a samu kofar rarraba kan jama'a shine dalili kuma a da haka za ka ga ake yi da akwai adab daga kun zo kun kar da an gama sallah eh ku tsaya a haraba sai ku yi naku salatul jama'a ɗaya. an gane wannan yawwa Allah ya taimake mu akara man Allah akwai ima akwai na'ibi akwai na'ibi hmm. sai suke yin karfa karfa a kayi shi a kan hmm. wannan in yayi kwanaki yana yi wannan masu yi yin kwanaki yana yi hmm. to wannan wani tsari ne da aka kirkiro amma asalin sallah kan liman liman ne ba a sallah karfa karfa a lokaci salloli na farilla ka gane yawa dai in larura ta samu liman sai wani ya yi kamar yadda larura ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya tsaya an fahimta yawwa to haka kuma duk lokacin da aka ce wannan shine liman to kullum fa shine liman sai in bai zo ba sai na izin tsoro in na izin tsoro nan na izi na biyu yawa amma wannan tsari ne wanda aka ake tsara shi kawai saboda yanayi na yanzu yake yawanci limancin a inda aka ci gaba mukami ne wanda yake da ɗan abun nan Ba a kai ne ba ka sani a inda aka ci gaba kai ka sani ne da Allah ka ba sani ba yanzu kana tsammanin masallacin abuja wani karamin ma'aikaci ne ana yake daukar ba dole so samun a ɗauke ka ɗin ma ka biya kai ɗin da kake gani ai ba wai aka kawai ake samun nan ɗin ma sai in kana da ɗaurin gindi za ka samu matsayi eh? sosai <laughs> da Allah ya taimake mu akwai zama da malaman nurul islam suka ce suna so su yi da iyayen yara yanzu don haka wanda ya san yana da yaro a nurul islam sai ya yi hakuri bayan an yi sallah domin mu ji abin da suke neman mu da shi Allah ya taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين